بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يجيبنا حين نناديه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا sarkin muminai masu kaɗai ta Allah imam Ali tsira da aminci su tabbata gare shi yana cewa kamalar ikhlasi ikhlasi anan ikhlasi na aƙida ba ikhlasi na ibada ba komai yana da kamala aƙida tana da kamala kamalar aƙida shine mai ikhlas kamalar ikhlasi tsantsar ta ubangiji shine ikhlasi ake nufi anan ba ikhlasi na ibada ba na fahimci sifati an hukure ubangiji sifofi wani sifofi imam ali ke nufi wa'annan sifofin imam ali a fahimta anan saboda farkon wannan dogon hudu ba na imam ali zuwa ta yana nuna mana abinda ake nufi da ma'anar sifofi anan sai dai mun takaita da kawo nan bangare ne saboda shi abin da muke bukata sifofi anan sifofi guda biyu ne imam ali ya ce sun koru ga Allah akwai sifofi na daɗi wa'annan irin wa'anda ashariya suka imani da shi dole ne Allah mutum ya kore wa ubangiji irin waɗannan sifofi duk wanda ya sanya wa ubangiji irin wannan sifofi ya halaka na biyu sifofi khabariya sifofi khabariya su ne sifofin da Allah ya ba da labari yana da su a cikin Kur'ani amma yana da su da ma'ana ta lugar larabci da ma'anar tawili misali yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana bisa hannunsu ma'ana sun ɗau alkawarin Allah wannan balarabe yana larabci ne anan yana fahimta ne a kone abokina wani abu da ya faru ya zama ƙaulin fasil tsakanina da shi wato Allah ya raba mana rigima na je wajen shi wata rana to sai muke magana kan ar-rahman al-arshistawa shi sai ya ce arsh wani gado ne da ubangiji yake kansa kama wani abu ne kamar gado wanda irin wannan sufafi da a baya muka bayanin wajibcin kore su ga Allah in ba haka ba zai lizumta mutum kafirci a cikin tunani kafirci ubangiji domin kafirta ubangiji ma'ana anan ma'ana jahiltarsa da rashin saninsa da danganta masa abin da ya barranta da shi saboda jahilta Allah ne tsantsa ka ba shi muhalli kamar yadda ya zo a cikin kanzul ummal cewa lokacin ma da ya hau kan gadon saboda nauyinsa sai da ya kara saboda haka sai suka ce to shikenan a saboda al'amarin ubangiji ya yi girma ya yi fushi sai al'arshi ya nauyi saboda haka dole sai a kara mala'iku hudu shine wai hamil arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a ranar takwas ne suke ɗaukar al'arshin ubangiji wannan wani irin kaucewa gaskiya ne wani irin kaucewa hanya ne duk wannan bala'in sakamakon kaucewa ta farkin ahlul bait sakamakon kaucewa ta farkin wa'anda manzo yi wasiya na bar muku ma in tamassaktum bihima lan tadallu kitaballahi wa itrati ahla baiti manzo sallallahu alaihi wa alihi abin mana itra ahlul bait su ne qur'ani mai magana to duk irin wannan yabo da manzo musu al'umma ta kauce musu sai ta fada cikin faganniya sai kowa ya siffanta Allah sa yanda ya ga dama sai kowa ya saka yadda ya ga dama ubangiji a cikin kwakwalwarsa ya bashi surorin da ya ga dama shikenan kuma wannan ubangijin da ya saka a kwakwalwarsa shi ke bauta bala'i ne mai girma ka suranta Allah kamar wani abu kamar wani mutum da yake kan gado ya harɗe akan karaga muna cikin magana da wannan bawan Allah abokina ina ga mishi arsh yana nufin mulki ne da iko na ubangiji ba wani abu ne na zahiri ba saboda qur'ani ya sauka da yaren larabci ne yana cewa san ba haka ne akida su tawabiyanci ba haka ne tunda izaltul bid'a shi buhabi ne da su da salaf wahabiya ne da duka da suna da kido shigin irin wannan to su da haka sai ke cewa muna cikin wannan maganar wani abu mamaki sai wani ƙaunin fasil ya bayyana a cikin radiyo mun kama ce ta larabci ta saudiya suna kawo tarihin fahad da sauransu da makamancin wannan da wani abu ba ko bukukuwa ne haka na sarauta ake yi ana kawo tarihin gidan sarauta eh, saudiya sai aka ce innal malik fahad istawa ala arshi al-mamlakatil eh, arabiyya a saudiyya fi sanat kaza kaza kaza suka ci gaba da sai ce to ka duba gari suna cewa innal malika fahad istawa ala arshil mamlakatil arabiyya a saudiyya istawa ala arsh al-mamlaka nace yanzu me zaka ce wannan sai shiru sai ce ai wannan larabci ne wani abu mamaki hannai dariya <laughs> shi da kansa sai ya ce wannan larabci ne zan so a ce ya ji wannan lakta ɗin domin ya ji mahallin shahidi ya ji magana da muka yi tare da shi sai ke ce ai wannan masu labaran su suna labarai da larabci ne ni ba san san da na yi dariya ba na ce yau kaga fala kenan shi kur'anin ba larabci ba ne kenan kur'anin arabiyan na zallawa kur'anin arabiyan kurani larabci ne istawa ala arshil mamlaka arsh yana nufin me wannan gidan radiyo da suka kawo wannan a cikin labarai akhbar ɗinsu sai zamanto ƙaunin fasil tsakanin da shi amma duk da haka bai yadda ba sai ce wai wannan labarai larabci ne ya manta hana ce to ƙur'ani kenan ba larabci ba ne sai zama ya zama buhut bahaushe na ce an kwace kujeran mulki shin kujerar mulki wata kujera ce da idan ka kwace ta shi shikenan shine ka zama shugaba da za ka je kan kujerar gidan shugaban kasa a yanzu yi shugaban najeriya misali jonathan da za ka je ka ɗauke kujerar gidan da jonathan da yake zama ka gudu sai ka je gidan rediyo mal allah ka ɗauki awa ɗaya ma sai ka ce to ni ne fa shugaban najeriya da ka zama abin da za a ce ji wani mahaukaci za ci mis ka zama shugaban najeriya sai ce aina na sace kujerar gidan shugaban kasa <laughs> na sace kujerar shugaban kasa gidan shugaban kasa ba ma kujerar gidansa ba kujerar da yake hawa in za a yi mitin ka sace ta ka gani ka tafi da ita in ka sace mulkin najeriya yi kujerar mulki sun kwaci mulki ko sun kwaci kujerar mulki ko sun tumbarar da kujerar mulki wato sun juyin mulki ba kujera suke ɗaukewa ba Allah idan ya ce wasu a kursi samawati wal ard ba wata kujera ba ce da take da faɗi al'arshi da yake cewa wa kana arshu alalma ba wani gado ba bane akan wani ruwa ubangiji yana maganar marhalar samuwa ta madda da ya sanya ta akan ruwa shine yake nufi waje Allah min alma mai kulle shay'in hai kulle shi amma hasa bihi insha Allah akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu faɗa mun zo ba hasin kul. Za yi magana kullu a cikin ƙur'ani mai kullu take nufi kullu sha'in bi hasabi wato komai bisa yanda yake abin da ya danganta da shi kullu sha'in duk abin da yake da ruwa yake rayuwa to shi ne ake nufi kullu a nan wurin ba kullu sha'in ba har ubangiji har mala'ika har sama da ƙasa har ba wannan ake nufi ba to saboda haka sifofin ubangiji da ya ba da labari yana da su wasna'il fulka bi a ayunina mana ka yi jirgi da kula mu ba idanunmu ba wani tana ce ubangiji yana da idanu wani babban abin mamaki shi shine yayin da Allah ya ce yau mai shafa an saƙin balarabe yana cewa yi shafa an saƙin bahaushe yana cewa aski ya zo gaban goshi na tabbata da ƙur'ani ya sauka da yaren hausa Allah ya ce ranar da aski zai zo gaban goshi sai sun zo da jabar ruwayoyi sun jingina ubangiji sun jingina manzon Allah ko kunya ba sa ji ce rannan za a yi wa Allah aski tunda Allah ya yi kansa mala'iku suke masa aski rannan ne za a zo gaban goshi rannan ne aski ya kusa zuwa goshin ubangiji shine wannan alkiyama za ta tashi in ga mai masa aski ba haka ba ne in ba haushe ce aski ya zo gaban goshi yana nufin mai wahala ta kai wahala balarabe yana kwatanta ni da yi mai shafa an saƙin ranar da za a yaye kori so duk wanda ya ɗage tufafinsa ya kawo su yayi korinsa ba abin da ya rage masa sai gudu ya ji wahala ranar da zai tattara zanensa sai gudu zanen da ya sa zai domin in bai ya yi ƙorinsa ba ya tattare zanensa ba zai iya gudu ba bahaushe yana cewa kafa mai na ci ban baki ba in zai gudu wannan ba yana nufin yana bata abinci ba ci kafa ci kafa ta mutumin da ake kisoshin shi da ake ce mishi shehu jaha da anan nan suke ce mishi su kuma nasiruddin haja nasiruddin an gaice shi taro ya je da kaya kaya marasa kyau ya je zauna ko kallon shi ba bai ta sallama ko kallon shi ba ba da ya ga mutane ba hankali da ilimi sun girma ba ba kaya ne wannan bala'i yana na cikin al'umma duk duniya tufafin ka ke kallo sai a kimanta ka mutum ya zama ma'aunin girmama shi ne a ga yana da mota ko yana da tufafi mai kyau ko yana da gida babba ilimi da hankalinsa ba shi da kima a wajen mutane wannan ma yana da cikin abin da tir da wannan abin al'amari to shi sai je sai sa kaya masu kyau ya sa jubba babba ta ci ado yana zuwa aka ware waje aka aje can wajen da ake aje manya aka kawo masa duk nau'in abinci an manta shi ne ɗazu-ɗazun nan bai fi 'yan mintuna bai fita je gida ya canja kaya dawo ba ma gane shi ba ne ba ma la'akari da shi ba don da ko kallon su ba sau ba saboda ya zo da kaya wanda suke ba su da kyau sosai da shi kenan sai aka ga ya ajiye abincin ya ci sai ringa sai ya ajiye rigarsu a gaban abincin ya ce ci abinci ci abinci jubbata ci abinci jubbata da <laughs> sai aka tsanga cato to lafiya ne shehu wajen sai yake cewa ai wannan jubba'a kan abinci ba shi ba shi yasa ita za ta ci saboda haka ashe kenan siffofi khabariya kowane yare yana da su kuma hadarin shi ne da wasu aka samu wasu wanda ma dai ba san larabci ba sun musulunta imma kuma wanda suke a'a sun samu wahayi da ilhami na shaidan bisa jahilci sai aka rike su malamai sai suka halakar da mutane duk wannan a sifofi habariya da Allah ya ba da labari game da shi sai suka ce ai yana nufin haka ne har ma wani zai ce maka har ma wannan ne sanya shari'a da suka ga tashbihi zai muni da wannan ma'ana wanda yanzu hambalawa wanda su ne yanzu a duniya ake ce suka juya sau kuma wahabiyawa wanda a najeriya an fi cewa izala da makamancin wannan suke da wannan tunani shari'a da suka ga wannan tunani ya yi muni sosai sai suka ga cewa to su abinda za su yi sai su ce to bari su ce Allah yana da ido amma ba irin wannan ba yana da hannu amma ba irin wannan ba still dai matsala tana nan still bala'i yana nan yana da gaɓoɓi kenan za ka iya cewa helicopter yana da ido ba irin namu ba me bambanci me kawarware helicopter yana da kafafu yana da fuka-fiki ba irin na tsuntsu ba mota tana da kafafu ba irin na mutane ba hatta da raƙumi yana da kafafu ba irin na mutane ba sai Allah ya zama yana da kafafu da hannaye da abin nan shi ma dai nan musiba tana nan dai ba bambanci da kace yana da irin namu ba bambanci da kace me ba irin namu ba mafi muni shine wahabiyanci har ta kai ga ya imani cewa Allah wani saurayi ne mai gashi dunkulalle irin na mutanen Sri Lanka mai duhu duhu baki baki abin mamaki saurayi dan Sri Lanka da kaga ubangiji za gan shi exactly daga Sri Lanka yake kamar yadda Ayatollah Quran yake cewa ashabu Sri Lanki <laughs> wannan irin bala'i ne ku za ku ga ubangijinku da gashi ya dan diddinkule baki-baki wasu ma suka ce sai suka ce wannan alkibri a rida'i a waljibri a alkibri a rida'i cewa yana sanye da mayafi girman kai mayafi na ne to wannan mayafin yana nufin abin nan ko izare ko idari wani yana nufin eh, ko zani na ko mayafi na duk ruwayi sun zo da wannan cewa kibriya da jibriya mayafi ne da zani na ubangiji duk wanda ya raya fa zai azabtar da shi da wutarsa to wannan sai zamanto wasu sun ɗauki wannan ma sai suka ce ai yana da zanin ne da mayafi wal iyaz billah amma suna cewa yana tafiya yana ja da ƙasa to haka ka za mu yi ta ganin wannan akidu munana da suka shigo cikin duniyar musulmi imam ali da sauran imaman ahalbaita sun yaƙe su har sun har suka bar duniya suna yaƙar su kuma malamai da suka bari da suke bin tafarkin su har suna yaƙar su shi kamalul ikhlas kamalin ikhlasi bauta ga Allah da ta Allah shine mai na fai sifati an kore masa sifofi li shahadati kulli sifatin saboda kowace kowace sifa ta shaida cewa annaha gairul mawsu cewa ba ita ce abin sifanta ba sifar idanu da hannaye ta tabbata sifofi da ash'ariya suka ba Allah qudama is-sab'a kadimai guda bakwai samu da basur da kudura da irada da sauransu su ma sun shaida cewa ba su ne Allah ba to don haka korewa Allah su duk wani abin da yake masu wallah ba Allah ba ne Allah yana nan shi kadai da siffofinsa na kamala wanda su ne ainihin zatinsa alim ne li nafsihi ga kansa shi ne kansa alim baya bukatar wata sifa elin da za ta ba ilimi wal billah sai zama Allah ya siffanta wal billah da jahilci wata sifa sunanta ilm tana ba shi ilimi wal billah wa shahadatu kulli mawsufin kuma duk masu sifanta Allah da wannan sifofi sun shaida da cewa annahu gairu sifa ba shine wannan sifar ba hatta da shari'a sun ce ba shine wancan sifofin ba shi daban ita daban kawai ka'ima ce bi za ta hisabe ta le za ta yi shikenan wa man wasafa Allah subhanahu duk wanda ya sifanta Allah da irin wannan sifofi yace Allah yana da wata sifa daban mai zaman kanta azaliya abadiya ko ba ita ce shi ba kamar wannan sifofi kadimai bakwai na sha'ira imam ali ke cewa fakar karanahu ya gwama Allah da waninsa ya shirka da shi ya hada Allah da waninsa wa man karanahu duk wanda ya hada Allah da wani sannahu fakar sannahu ya kididdiga shi ya ce shi ne na biyu al'ilm na ɗaya ubangiji na biyu alƙudura na uku al'ilmu na hudu haka al'irada na hudu as-sam'u al-basar har zuwa takwas na ƙarshe wa man fannahu duk wanda ya kididdiga Allah ya sanya shi na biyun wani abu na ukun wani abu na hudun wani abu na biyar din wani abu faqad jazza'ahu ya sanya shi yanki yanki saboda me anan kenan kun ga hikimar magana da makawa baya cewa zai zamanto yi musharaka da Allah a cikin abin da suka yi tarayya ya bambanta da Allah a cikin abin da suka rabu sai zamanto al da kuma ubangiji sun yi musharaka a cikin cewa su azaliye ne sun sassaba da cewa ilimu yana da ilimi ubangiji ba shi da ilimi sai ilimi ya ba shi waliya zubilla sai Allah ya zamanta ya yi tarkibi daga azaliya ne shi amma jahil waliya zubilla daga azaliya ce shi amma ajis gajiyayye ba shi da kudura waliya zubilla wa man jazza'ahu wanda koyayyanka Allah ya ce yana da tarkibi yana da hawa yana da yanki yanki da gaba gaba da suka haɗu suka yi shi ko da gaban nan na hankali ne ba na zahiri ba mu mun tafi akan cewa hatta da na hankali ba shi da shi ban sana na zahiri na halitta to fakat jahilahu ya jahilci ubangiji akwai ci gaban wannan hudu ba a cikin nahajul balagar yanda yake cewa duk wanda ya jahilci Allah <coughs> zai kididdiga shi wanda ya kididdiga shi zai iyakance shi ya ce masa yana da iyaka wanda iyakance shi ya yi nuni zuwa gare shi zai ce gashi domin ya ba shi jiki ya ba shi wajen zama ya ba shi zamani da ya ba shi makan da irin wannan duk da makamancin wani har zuwa ƙarshe wannan hudu ba kuma jikansa imamu sadiq alaihi salam na cewa lan zalilla jalla azza rabbuna wal ilmu zato wala ma'lum ubangiji bai gushi tun azal har zuwa yau har kuma abada ilimi zatin sani ba tare da akwai wani abu da yake abin sani ba ubangiji yana da iliminsa tun azal ilimi a makamin ilimin da abubuwa tun kafin ya halarci abubuwa tun azal yana da ilimi da cewa zai yi su yana da kuma ilimi da su kuma ji zatin sani ba tare da akwai abin ji ba wasu sam'u zatuhu wala masu walbasar zatuhu wala mubsar kuma zatinsa ne ji ba tare da abu wanda yake mubsar ba abin gani wal kudra zatuhu wala maqdur kudra zatinsa ce ba tare da mai abin halitta ba da ikonsa ji da gani duk suna koma zuwa ga ilimi duk da sifofi ne masu zaman kansu amma duk suna karkashin kuma sifa ilimi in aka ce Allah mai ji ne ma'ana yana da ilimi da abubuwan da ake ji in aka ce Allah mai gani ma'ana yana da ilimi da abubuwan da ake gani ma'ana ya san su yana ganin su yana jin su to so da haka a sakamakon da ya takaitawa lokaci ko in ce kuracewar lokaci da ba masu mu tsawaita in Allah ya kai mu za mu ci gaba da bayani a cikin wannan basi na ta ubangiji a siffofinsa mu ga abubuwan da za mu iya kawowa domin akwai bayanai masu yawa game da siffofin ubangiji da ya rage mana waɗanda yake bamu zo da su ba duk da za mu takaita su idan mun zo أقول قولي هذا wa الله لي ولكم alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته